يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala shiryar da mu ta tafarkinsa madaidaici wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbisa afsa annan Muhammad sallallahu alaihi cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan kundi namu a wannan mako zai buɗo shafin babban sahabin nan na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka fi saninsa da alkunyarsa mai suna Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri yana cikin matasa kuma na gaba-gaba wajen ƙwazo da himma da azanci cikin malamai masu kaifin ƙwaƙwalwa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Abu Sa'id al-Khuri Sa'ad bin Sinan daga ƙabilar Khazraj mutumin Madina al-Ansari, kakansa na shida mai suna al-Abjur, ɗan Aufu ɗan Malik shi ake kira Kuduratu. To duk wanda suka fito daga wannan kabilar ake kiransu al-Khudri. Wasu malaman sun ce sunan mahaifiyarsa shi wancan kakan nasa na shida ita ake kira Kuduratu. don haka ake kiran ‘ya'yansa ko ‘ya'yan da suka fito daga zuriyarta ko zuriyarsa ake kiransu al Mahaifin Abu Sa'id al mai suna Malik ɗan Sinan ya yi shahada a yaƙin Uhud cikin mutum saba'in da suka yi shahada a yaƙin Uhud. Lokacin da zai fita yaƙin Uhud, Abu Sa'id yana yaro, sai mahaifinsa ya zo da shi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don ya duba ya ga ko shekarunsa sun kai ya fita yaƙi. har yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaro ne mai ƙwarin ƙashi yana faɗa haka ne don ko zai sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamsu ya baɗan nasa ya fita jihadi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya koma gida sai gaba lokacin da shekarunsa suka ƙara ƙarfi suka ƙara yawa a lokacin da ake wannan magana Abu Sa'id al-Khudri shekararsa goma sha uku a duniya domin an haifi su Abu Sa'id al-Khudri bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara uku lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina Abu Sa'id al-Khudri yana da shekara goma Abu Sa'id ya zama maraya lokacin da mahaifinsa ya shahada amma saboda kyakkyawar tarbiyya da ya samu sai ya shiga karatu har ya zama ɗaya daga cikin mutum bakwai waɗanda suka fi kowa yawan rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id yana cikinsu

manyan sahabbai guda bakwai da suka fi kowa yawan hadisai. Yaƙi na farko da Abu Sa'id al ya fara halatta shine yaƙin Gwalalo wanda ake kiransa yaƙin Ahzab kuma ya je Bai'atul Ridwan da sulhu wato sulhu biya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya halarci sulhu Hudaybiya ba zai shiga wuta ba in Allah ya yarda. Sannan ya halarci yaƙuƙuwa guda goma sha biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Sa'id al-Khudri yi karatu a wajen manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma manyan tabi'ai waɗanda suka yi karatu a gurinsa shi ma da sahabban annab sallallahu alaihi wasallama da haka ya yi karatu a wajen manzan Allah ya yi karatu a wajen manyan sahabbai da kuma sa'anninsa shi ma kuma da yawa daga cikin sahabbai sun yi karatu a wajensa da kuma manyan tabi'ai shekarun da abu sa'id al-khudri ya yi a duniya duka guda saba'in ne da hudu sun zama mafi amfani gare shi da kuma al'ummar musulmi domin ya haddato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu ɗimbin yawa kuma ya samu isasshen lokaci wajen karantar da su ga al'umma hakan ya jawo yaduwar ilimi a cikin al'ummar musulmi kamar yadda zo a cikin siyar min alamun nubala rayuwa abu sa'id al-khudri tana koya mana amfanin ilimi da tarbiyya da wayewa a cikin addini malamai suna cewa maraya kashi uku ne, wanda ya rasa uwa da uba yana ƙarami, da wanda ya rasa uba kawai amma uwa tana nan, da kuma wanda ya rasa uwa kawai amma uba yana nan. Abin da zai taimaki maraya bayan rashin waɗannan shine ilimi da tarbiyya. Da waɗannan abubuwa Abu Sa'id al-Khudri ya zama cikin mutane masu girma, masu daraja, tare duk da maraicin da yake ciki amma ya ƙoƙari ya koyi abin da zai zame masa kariya da martaba da kima da isa a bayansa yau gashi duk inda aka aikata addini ko aka aiwatar da shi Abu Sa'id al-Khudri yana cikin waɗanda za su samu ɗimbin lada sakamakon wancan aiki da yayi na haddato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Alkur'ani kuma ya zama kyakkyawan misali na waɗanda za su zo a bayansa wanda ya maida Abu Sa'id al-Khudri ya zamo katafaren malami a cikin matasan sahabbai abun koyi a cikin addini da rayuwa Abu Sa'id al-Khudri ya rayu cikin martaba da kima da isa har izuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa bayan ya karantar da katafariyar makaranta ta tabi'ai wanda addinin musulunci ya yaɗu ta hanyar su har ya kawo gare mu. Da haka duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na ladan wanda ya karanta addini ya karantar to Abu Sa'id al-Khudri ya shiga ciki. Yana cewa idza matal insanu in qata'a amaluhu da mutum ya mutu aikinsa ya yanke face wanda ya tabbatar da ayyuka guda uku. mutumin da ya gina sadaka mai gudana wacce za ta ci gaba da binsa a bayan rayuwarsa, da kuma mutumin da ya karantar da ilimin da ake amfani da shi a bayansa, da kuma wanda ya bar ‘ya'ya na ƙwarai waɗanda za su dinga masa addu'a. Wannan shi ne a taƙaice abin da ya zo a cikin siyar min alamun nubala da kuma Al'isawa, fi tamizu sahaba da al fi ma'arifati ashab da sauran tafai da suka yi tarjaman wannan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna Abu Sa'id al ko wanda aka fi sani da Abu Sa'id al-Khudri amma sunansa Sa'ad dan Malik. Na da za mu ɗora a wannan shiri shine umm-, Ummu Umara. Ummu Umara wata shahararriyar mata ce mai ƙoƙarin gaske, mai daraja mujahida mutuniyar Madina daga ƙabilan Khazraj annajariya kuma almaziniya. Wannan mata musulunci ba zai manta da Ummu Umara ba, saboda irin ƙoƙarin da ta yi a wajen addinin musulunci da jarumta da ƙarfin hali da take da shi wanda Allah ta'ala ya bata. Cikakken sunanta shine Nusaiba bintu Ka'ab, wasu ce Nasiba bintu Ka'ab, wasu ce Nusaiba bintu Ka'ab. Tana da ɗan uwa mai suna Abdullahi bin Ka'ab Almazini, yana cikin waɗanda suka je yaƙin Badar, da kuma wani ɗan uwana ta mai suna Abdulrahman bin Ka'ab Almazini, yana cikin manyan mutane masu gudun duniya. Nusiba ta halarci yaƙin Uhud tare da mijinta mai suna Gaziya bin Amr da kuma ‘ya'yanta guda biyu waɗanda ta haifa daga mijinta na farko mai suna Zaidu bin Asim bin Amru. ‘Ya'yanta su ne Abdullahi da kuma Habibu, shi kuma wannan mijin nata na biyu ta haifi ‘ya'ya biyu da shi da Tamimu da kuma Kaulatu. Tana cikin waɗanda suke yin aikin bayar da ruwa ga mujahidai da salka. a wajen wannan yaƙi na Uhud da kuma jinyar marasa lafiya da dafa musu abinci. Lokacin da abu ya rikice, ƙura ta turnike a yaƙin Uhud, sai wannan sahabiya ta ɗauki makami, tana yin yaƙin kare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har aka yi mata rauni guda goma sha biyu a wajen wannan yaƙi. Tana bayar da labarin abin da ya faru a wajen yaƙin Uhud. Ta ce lokacin da yaƙi ya yi yaƙi, har kururuwar shaiɗan ta bazu tsakanin mutane suka fara rantawa da gudu su ce sai na ga an yaye an ba manzo Allah sallallahu alaihi da in mutane kaɗan ta ce sai na ƙoƙarin gayyato mijina da ‘ya'yana mu zo mu kare annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ana cikin wannan kokawa duk wanda ya kawo sara ko ya kawo duka ko ya yi harbi ko ya yi jifa inda manzan Allah sallallahu alaihi yake sai ta yi amfani da jikinta ta kare ko ɗanta ya kare ko mijinta ya kare Fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiwaya ya ganta da mijinta da 'ya'yanta suna ta kokawa kare shi sai ke cewa matsayin da ummu amara ta taka a yau dakarun mazaje irin su wane da wane ba za su iya taka matsayin da wannan baiwa Allah ta taka ba wanda yana na a cikin siyar mai alamun nubala aka ji mata rauni mai yawa har guda goma sha biyu aka ji wa ‘ya'yanta rauni aka ji wa mijinta rauni amma ba su bari wani abu mai cutarwa ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ɗau makami da kanta tana yi ana mata sara har lokacin da Allah ta'ala ya kawo sauƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da a haukan dutse haka haukan dutsen kuma tana cikin wanda aka bari a kwance cikin jini a wannan guri saboda wani sara da aka yi mata aka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗaya daga cikin ƴaƴanta yace taimaka wa mahaifiyarka ka je ka ɗaure mata wancan rauni ya ɗauki hankici ya je ya sa ya ɗaure mata wannan rauni inda jini yake zuba. Ta ji yaƙin ya mama wajen kare Alƙur'ani lokacin da Musailamatul Kazzab ya yi da'awar annabta a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar aka haɗa makekiyar rinduna ƙarƙashin jagorancin Ikramatu bin Abi Jahalin wani abu na Allah duk waɗannan da suka sa annabi a gaba da yaƙi sai da Allah ta'ala ya fitar daga cikin zuriyarsu kuma waɗanda suka taimaka addinin Allah. Abu Jahil da ake ga shine jagoran rikici da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ɗansa Ikramatu bin Abi Jahalin ya musulunta. Ƙanwar Abu Jahil ɗin ma ta musulunta, mahaifiyar Abu Jahil ɗin ita ma ta musulunta. Haka nan ga Asi ɗan Wa'il yana cikin manyan waɗanda suke gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi ma duk da haka ɗansa Amr bin al-As yana cikin wanda suka musulunta. Walid bin al-Mughira yana cikin masu gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga ɗansa Khalid bin Walid yana cikin musulmi abdullah bin Ubay bin Salul yana cikin shugaban munafikai da suka fi kowa munafunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to a wajen wannan yaƙi ne aka sare ta a hannu har ta kai aka fulle mata hannu guda ɗaya kuma ɗanta a nan shi ma ya shahada ɗanta guda ɗaya ya shahada a wajen wannan yaƙi na yamama kuma ɗayan aka ji masa rauni wanda shi ne yana cikin waɗanda suka yi tarayya wajen kashe wanda ake kiransa Habibu ɗan Asim wanda aka kashe shi a wajen wannan yaƙi. Ɗaya kuma ɗan nata mai suna Abdullahi bin Zaid Almazini yana cikin waɗanda suka ruwaito yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin alwala kamar yadda ya zo a cikin Bukhari juz'i na shafi na ɗari biyu da da ashirin shida a cikin alwala babin alwala ɗaya, da kuma shafar kai. haka musulun ya rawaito shi hadisi ta 235 da 236 a cikin kitabun tahara babin alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka imam mali ya rawaito wannan hadisi abu dauda ya rawaito hadisin wannan dan nata mai lamba ta 118 120 tirmizi ma ya rawaito mai lamba 35 da 37 haka annasa'i ya rawaito lamba ta 71 da 72 yayi shahada a yakin harra wanda aka yi a gabashin Madina ranar 27 ga watan Zulhijja shekara ta sittin 63 bayan hijira. Da haka wannan zuriya ta Ummu Umara jarumai ne, sadaukai ne kuma malamai ne waɗanda suka gado jarumta da ilimi daga mahaifiyarsu wajen ƙoƙarin addini. Wannan baiwar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je gidanta ya ziyarce ta da iyalanta har wata rana ya je ta kawo masa abinci shi da sahabbansa wasu suka ci wasu kuma suna azumi har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zai fita ya mata addu'a ibnu sa'a rawaito wani a juz'in 8 shafi na 515 da 415 416 Ahmad ma ya rawaito a juz'i na 6 shafi na 439 Tirmidhi ya rawaito hadisi mai lamba ta 785 ibnu Majah 1748 hakanan Ad-Darimi ya rawaito a cikin juz'i na 2 shafi na 17 ibnu Hibbana hadisi mai lamba ta 953 wata rana sai da Umar an kawo masa mayafai manya sai ce a zaɓi waɗanda suka fi kyau a aikawa ummu amara kamar da zuwa cikin ɗabaƙatu na ibnu sa'ad shafi da juz'i na takwas shafi na ɗari hudu da sha biyar wannan mata tana cikin mata da suka morewa rayuwarsu a duniya kuma da sakamako a lahira kuma suka zama abin ambato domin malaman tarihi ba su mance da irin gudunmawar da wannan baiwa Allah ta bayar ba da wuya ka buɗe babban littafi na musulunci da ya ba da tarihin waɗanda suka ba da gudunmawa mata ko maza a zamanin annabi sallallahu alaihi ba za ka sami tarihin wannan baiwa Allah Nusaiba ko Ummu Amara ɗaya daga cikin manyan mutane masu daraja ba wannan ƙalubale ne ga mata cewa ashe mata suna iya ilimi suna iya karatu suna iya ba da gudunmawa domin gyaran al'umma da ci gabansu da alherinsu da nagartarsu kuma mata ba a basu a baya ba a wajen ilimi da karantarwa da karatu da ba da gudunmawar da duk zai kawo al'umma ci gaba da alkhairi. Tarihinta yana nan a cikin al istiaf fi ma'rifati ashab juz'i na hudu shafi na tarjama ta 1948 da Usdul Gaba cikin juz'i na na bakwai shafi na 280 da al-Isaba fi tamizu sahaba da tahzibul kamal da tabaqatu ibnu sa'ad da tabaqatu khalifa da khanzul umma da al-istifsa duk sun ka tarihin wannan baiwa Allah ummu umara ya kamata ƙalubalanku ga wata mujahida mutuniyar kirki mai ilimi wacce ta ‘ya'yanta kyakkyawan tarbiyya suka zama malamai suka zama mutane na kwarai da al'ummar musuluncin duniya kaf ta amfana da su kuma sai ku yi kokari ku ga ‘ya'yanku sun zama masu amfani kuma ku zama masu amfani don al'ummar musulunci ta yi alfahari da rayuwarku da addininku أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان tambayoyin kundin tarihi daga ina sunan ruma sa'u ya samo asali kuma sunan yana da kyau ko bashi da shi daga ruma sa'u wannan annabi ne da kuma wani sahabi ne suka fi yawan 'ya'ya daga Yusuf Ahmed Arab. Shin akwai sahabi mai suna Hassanul Basari? Yaya sunan mahaifinsa daga Bashir? Sunan Harira yana da kyau. A wace shekara Abu Safiyanu ya karɓi Musulunci? Yaya kuma cikakken sunansa daga Idris Wanis da Gali Lawan Iru? Shin wai Fadima mahasuniya ce? Kamar yadda mahaifinta yake daga Jamilu Alasan Rijiyar Lemo. Shin akwai wani sarki kafiri mai suna rasul guli wanda suka yaƙi da annabi daga abubakar s sabon titi hakan yana na fatima ita ce kaɗai 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallama sauran wai 'ya'yan khadija ne daga Sulaiman Abba Tudun Murtala. Kaɗan daga masu mana fatan alkaidi Abdullahi ‘yan Adam Sheka JTI, Suleiman Uba Iru, Rabi Fele Hurawa Al-Mustapha Idris aminu sa'id ta kai shamsuddini ɗan lami ɗan halak madabo dimbin masu neman tarihin annabawa da kuma waɗansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a musamman fawon rahidina to an yi tarihinsu a baya amma yanzu akwai wata mujalla mai suna zanzam wacce ke fitowa wata-wata ta fara rubutawa wannan tarihi daga farkonsa da wannan muka kawo ƙarshen sakonninku na wannan mako mun gode Allah da alkhairi أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني sunan Ruma Sa'u tana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama mata da suka ba da gudunmawa addini da haka suna ne mai asali mai kyau kuma ita ce dai un Sulaimin ana kiranta Ruma Sa'u amma ana mata alkunya da Ummu Sulaimi ita ta haifa Anas bin Malik da Bara'u bin Malik cikin sahabban Annabi manya. Sanin wa yafi yawan ‘ya'ya a cikin sahabbai yana da yawa, amma wanda ya fito a fili yafi yawan ‘ya'ya a cikin sahabbai shine Sayyidina Ali, don shine yake da ‘ya'ya sama da talatin. Sannan kuma a cikin annabawa yafi yawan ‘ya'ya, ruwayoyin duk da suka zo cewa annabi Dauda yana da ‘ya'ya kaza, ruwayoyi ne da suka zo daga Banu Isra'ila wanda ba za mu iya tabbatar da ingancinsu ba. Hassanul Basari yana cikin manyan tabi'ai wanda aka haifa a ƙasar Basara in mun zo tarihin tabi'ai za a ba da cikakken nasabarsa da tarihinsa da ƙoƙarinsa a addini. Harira suna ne wanda aka rawaito cewa yana cikin mata da aka rawaito sunayensu daga Banu Isra'il kuma suna ne da ba shi da wata illa a zahiri. Abu Sufyan kuma ya karɓi addinin Musulunci ne a lokacin da aka yi fatahu Makka. Cewan babu wani ma'asumi a aƙidar ahalus sunna sai annabawan Allah, amma Fatima tana da daraja tana da girma kuma ita ce sarauniyar matan aljanna gaba ɗaya ita ce na Fatima wannan shine matsayi kuma annabi ya ce tsoka ce daga jikin tsokarsa abin da yake damunta yana damunsa kuma ita ce sarauniyar matan aljanna amma kalman isma a haƙi ne da ya shafi annabawa kawai wannan da ake cewa akwai wani sarki mai suna Ra'asul Gauli wannan a tatsuniya aka kawo shi ba hadisi ne ba kissa ce ingantacciya ba Ya'yan Annabi sallallahu alaihi wasallama guda bakwai ne na na Fatima tana daga ciki mata guda hudu wannan shine abin da Qur'ani da hadisai suka tabbatar domin a cikin suratul ahzab Allah ya ce wa annabin sa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka ba ‘yarka ba, da Ƙur'ani yayi yi ishara cewa annabi yana da ‘ya'ya mata da yawa ba Fatima ce kawai ba, Fatima ɗaya daga cikin su ce, kuma abin da ya sa ita daraja ta tafi fitowa fili, saboda duk waɗancan sun su kafin annabi sallallahu alaihi wasallama Fatima ce kawai ta zo a bayansa, kuma tsakanin wafatinsu wata shida. Da haka muna godiya ga masu rubuto mana tambayoyi da wasiƙu a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi. Kuma a ci gaba da aiko mana ko ta hanyar imel ɗinmu ko kuma a rubuce ko kuma ta hanyar wayan da muka bayar wato kundin tarihi a yahoo.com. فارتاع كل لساني قد خدروا عن سمع كل a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Musa Abdul Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri a madadin gidan radio na Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah aturahum turahumatu wa ma yadruna bil afghani aturahum matu wa ma yadruna bil